Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau talata 26 ga watan Mayu shekarar 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Aisha Tusile da sauran abokanan aiki daga nan Washington DC farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke dauke da su ga kanun labarai. A yau talata ake sa ran Amurka za ta fitar da sabuwar dokar hana 'yan kasar Brazil shigowa kwanaki biyu kafin ranar da fadar white house ta shirya sanarwa a kokarin dakile yaduwar coronavirus a kasar mexico jami'an jinya da dama sun yi zanga-zanga suna buƙatar hukumomin kasar su sama musu kayan kare kansu daga kamuwa da cutar corona yayin da suke kula da masu cutar hukumomi a kasar madagascar na shirin aika sojoji da jami'an kiwon lafiya birnin tawo masina birni na biyu mafi girma a kasar don dakile yaduwar annobar covid-19 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar har yanzu ana samun barazanar tsaro a garin tigno da ke karamar hukumar lamurde a jihar adamawa inda ake ci gaba da kai hare-haren sarika noke da kuma satar amfanin gona kasar ghana kuma ta amshi tawagar wasu 'yan kasarta da aka ta soke su daga kasar kuwait a birnin accra bayan ta yi da gwamnatin kuwait din ta baiwa ghana akan mai da 'yan ghana su 241 da ba su da izinin zama kasar da ma waɗanda suka makale a wannan lokacin coronavirus zuwa gida bayan haka muhammad hafiz baballe na tafi da shirin sa na noma tushen arziki sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin ake sa ran Amurka za ta fitar da sabuwar dokar hana 'yan kasar Brazil shigowa kwanaki biyu kafin ranar da fadar White House ta shirya sanarwa a kokarin dakile yaduwar coronavirus. Hukumomi ba su ba da dalilan yin hakan ba gabanin sanarwar da aka shirya yi a ranar Alhamis. Dokar ta shafi baƙi da za su shigo ƙasar da suka ziyarci Brazil a cikin kwanaki goma sha hudu. jami'an kiwon lafiya sun ce yakan ɗauki kwanaki biyu zuwa goma sha hudu kafin alamomin kwayar covid-19 ya bayyana ta bayyana a jikin wanda ke ɗauke da ita ƙididdiga ta jami'ar johns hopkins na nuni da cewa brazil ta zamo ƙasar da cutar ta yi kamari a kwanakin nan yayin da yawan waɗanda ke ɗauke da cutar ke kan gaba ƙasar amurka ke biye mata ma'aikatar lafiyar ƙasar brazil ta sanar jiya litinin cewa cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum 807 a cikin sa'o'i 24 yayin da adadin waɗanda suka mutu a amurka a kwana ɗaya ya kai 620 Faidar ta white house dokar za ta tabbatar da ganin baƙi ba su yi sanadiyar samun sababbin masu kamuwa da cutar ba a ƙasar tuni shugaban amurka donald trump ya kakaba irin wannan doka akan kasashe kamar china iran ingila ireland da kuma wasu kasashe 24 da ke nahiyar turai shugaban kasar ta brazil ya dade yana ɓoye tsananin illar da cutar coronavirus ta yi wa shi ya kyale masu gudanar da kasuwanci na yi ba tare da amfani da tazara tsakanin al'umma ba A ƙasar Mexico, jami'an jinya da dama sun yi zanga-zanga suna buƙatar hukumomin ƙasar su sama musu kayan kare kansu daga kamuwa da cutar corona yayin da suke kula da masu cutar. Jami'an sun tattare tituna a babban birnin ƙasar suna zargin hukumomi ne da yin watsi da kare lafiyarsu inda aka ba su kayayyakin kare kai marasa inganci. Wata jami'ar jinya, Susan Belasteros, ta ce ana umartar su da su sake amfani da uniform da takunkumi da ake amfani da shi sau ɗaya. Alhali 'yan uwansu da yawa sun kamu da cutar kuma sun mutu. Ta ce suna buƙatar kayayyaki domin gudanar da aikinsu. Ta ce jami'an jinya na buƙatar hukumomi su saurare su. Ba a da tabbacin ko haƙarsu za ta cimma ruwa nan take. jami'an jinya sun dada kokawa da cewa duk da yawan aikin da ke kansu na kulawa da masu cutar corona ana kuma buƙatar su ci gaba da koyawa ɗaliban jami'a ƙasar ta mexico na da masu cutar covid-19 sama da dubu saba'in kuma mutum dubu bakwai da ɗari uku suka mutu a sanadiyar cutar akasarin masu ɗauke da cutar sun fi a ɓangaren birnin ƙasar da ke da cinkoson jama'a Hukumomi a ƙasar Madagascar na shirin aika sojoji da jami'an kiwon lafiya birnin masina birni na biyu mafi girma a ƙasar don daƙile yaduwar annobar COVID-19. Tun daga ranar Alhamis, an samu karuwar mutum 122 da ke dauke da cutar. Sojojin da za a aika su za su gudanar da aiki na tabbatar da zaman lafiya da ganin jama'a sun kiyaye doka wajen saka takunkumin rufe fuska da ba da tazara. mai magana da yawun kwamitin yaƙi da annobar ta covid-19 ya ce likitoci za su gudanar da bincike ko mace-mace da aka samu a bakin tekun Indiya na da alaƙa da annobar ta coronavirus ko kuma wata cuta ce ta daban kamfanin dillancin labarai na afp ya ruwaito cewa wasu shaidun gani da ido sun tabbatar da ganin wasu gawawwaki a kan titin birnin na masina wanda ba a san musabbabin mutuwar tasu ba kafar yada labarai ta afp ta ce ministan sadarwar kasar lalatiana drazafi ya karyata samun wasu gawawwaki a kan titi amma kuma an tura wasu jami'ai zuwa birnin na tawamasina a dalilin barkewar cutar ta covid-19 madagascar dai ta tabbatar da mutum 527 da ke dauke da cutar wanda mutum biyu ne kawai suka mutu To madalla a gaishe ki. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke tafe da su, bari mu faro rahotannin namu ne daga jihar Adamawa inda har yanzu ake ci gaba da samun barazanar tsaro a garin Tigno da ke karamin hukumar Lamurde da ke jihar Adamawa din. Duk da cewar an samu lafawan al'amura ana ci gaba da kai hare-haren sarika nuke da kuma satar amfanin gona. Lamarin da ya kai ga mazauna yankin suke kira ga gwamnatin tarayya ta kawo musu ɗauki. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoto. Yayin da ma hankula ke kwantawa a yankin na Tinno wanda ke da albarkatun noma bai bayan tashin hankalin da ya auku a makon jiya inda ku aka rasa rayuka da dama yanzu haka wata matsala da ke tasowa ita ce tabbatar batun satar amfanin gona da harin sarika noke da kuma cunnin da mazauna garin ke zargi ana yi da ta kai cewa 'yan sanda kan kama wasu da basan hawa bare sauka kuma wannan mako na zuwa ne yayin da aka soma sallamar wasu da ke kwanci a asibiti sakamakon walau harbin bindiga ko kuma sara da aka yi musu malam husaini wanda aka harba a hannun hagu da yanzu ma ke kwanci a gadon asibiti ya kobe na halin da suke ciki kamu da haka yawwa sannan to ya karfin jiki a jiki da sauki alhamdulillah to koya suna suna na husaini wannan faduwa kai koko an kaji ciwo ne a'a ba faduwa harbi na aka yi da me da bindiga aka harbe ni to ya jiki yanzu to jiki da sauki alhamdulillah yanzu an cire hasashen eh an cire lalle an cire to samarurruka suna da yawa eh gaskiya suna da yawa waɗansu duk da yau na ji an ce an sallami waɗansu daga cikin mu mm. eh amma mun kai mu talatin da wani abu yamma zuwa yanzu rahotanni na cewa akan bi wasu gonaki ana musu kisan ɗauke da dai tare da sace amfanin gona musamman ma na shinkafa alhaji garba dauda wani shugaban al'umma ne a yankin ya bayyana abubuwan da ke faruwa a garin na tina da abin takaici inda ya ce baya ga asarar rayuka da kuma dukiyar da aka yi tun farko a tashin hankalin yanzu haka ana sace musu shinkafa a gonaki wanda don haka ne suka ma buƙaci gwamnatin tarayya da ta kafa barkin sojoji a yankin domin kawo ƙarshen irin wannan tashe-tashe hankulin da ake fuskanta a yankin. Muna roƙon gwamnatin tarayya dole ta sa idanu akan abin da ya fuskanci lamud da local gami da numan local gami. Mutanen tunu mutane ne wayan aka haifa nan ni yanzu kaga ina da shekara 62 amma tun an ka haife ni to ina zan su tashi hankali abu zan su tashi hankali ba shine muke kira gwamnatin tarayya da ta taimaka mana ta samu ni idanu a samu na jami'an tsaro don saboda kare lafiyar mu. Amfanin gwamnatin an ka dubu goma sha an ka ɗauka. Kuma muna nan ma ba mu mu gidaje kuma kone gidaje 35 a cikin garin tino a ko sisi alhamdulillah da shi gwamna ya taimaka ya ce duk wanda ya ji ciwo a bishi magani a bashi magani a bashi komai da komai a jinyarsa kuma ana yi tsakani da allah nan da koya juya ga mutanen mutanensu da ake bi har gida ana kamawa alhaji garba ya bukaci hukumin tsaro ne da a yi bincike. Shi ne muke so a taimaka mana yi mana hanya mu a bamu belin tunda tunda ba a taɓa yin faɗa ba ba a kama abokan nan faɗa ba an kama bangare ɗaya ba kama bangare ɗaya ba ta ba ba adalci a ciki hmm. kuma wannan bangare ɗin sun je sun kama yaran su suna satin shinkafa an kamo su an kawo su lamu da an sake su mu ko mu suna nan tsaye kaga ba nuna mana adalci ba kenan hmm. idan nuna mana adalci za a sake mana yaran mu a haɗa kamo can sai a zo a kamo nan inda shari'a ce sa haɗa shari'a ta gaskiya ko ba gaskiya ba hmm. to shi ne mu da babban damuwa mu ta muna fatan gwamna tunda mutum ne mai adalci mutum ne mai son jama'a don Allah ya taimaka ya ke sa idanu a al'amuran da ake tafiya yanzu. To sai dai kuma da na tuntube shi kakakin na 'yan sandan jihar Adama DSP Suleiman ya hanguroje ya ce jami'an tsaro na nasu kokari inda masu kama fiye da mutum talatin baya ga karin matakan da aka dauka kana kuma yan musanta zargin da ake wa 'yan sanda na cewa suna nuna bangaranci ko kuma kama waɗanda ba su je ba su gani ba. To yanzu dai da nake gaya maka ba gaskiya ba ne idan wasu suka ce muku bangare guda ne aka kama. Na uku kuma har ila yau jami'an tsaro musamman kwamishinan 'yan sanda yana nan yana gudanar da taro tsakaninsa da kuma manyan bangarorin guda biyu da kuma gwamnatin jihar Adama domin a tabbatar an hana irin hana faruwan irin wannan abin a kasar lamur da gaba daya da kuma cikin fadin adamawa gaba daya ya mako da zuwa yanzu gwamnatin jihar adamawa ta ma sassauta dokar hana fita na ba dare ba ranar da ta kafa tun farko a karamar hukumar lamurde ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya a yau talata hannayen jarin kasashen asiya sun ci gaba da murmurewa biyo bayan sassauta dokar takaita zirga-zirga da kasashe suka fara yi a wani yunkurin dakile annobar coronavirus hannun jarin nike na kasar tokyo ya tashi da riba da ta kai kashi 2.5 cikin ɗari. a inda kamfanin hong kong kuwa ya samu riba da ta kai ta kashi 2.1 cikin 100 da yammaci sai kamfanin S&P da asx da ke sydney ya cira da kashi biyu da digo tara cikin ɗari a inda na shanghai shi ma ya cira da rabin kashi kamfanin seoul kospi kuwa ya samu riba da ta kai kimanin kashi 1.6 cikin ɗari. sai kamfanin taiwan na tsec wanda shi ma ya tashi da kashi 1.1 cikin ɗari. kasuwannin mai kuwa sun fara cirawa wanda ɗanyen man Amurka aka sai da shi akan dalar Amurka 36.49 kowace ganga, inda ya cira da kashi 3.7 cikin ɗari. Nau'in ɗanyen mai na Brent da na ƙasa da ƙasa kuwa aka sai da shi akan dalar Amurka 36.30 kowace ganga, cirawa kashi 3.3 cikin ɗari kenan. a halin da ake ciki an sayar da hannayen jarin Dow Jones S&P 500 da na Nasdaq da cirawa da fiye da kashi biyu cikin ɗari da ta nuna kyawawan buɗe kasuwar Wall Street bayan hutun tunawa da 'yan mazan jiya da aka yi aljiya Litinin. Masu saka hannayen jari kuwa sun samu ƙwarin gwiwa a sakamakon ɗage dokar takaita zirga-zirga da ƙasar China ta ƙaƙaba na tsawon watanni biyu a birnin Tokyo. Shugaban birnin Hong Kong, Carrie Lam, ta ce dokar tsaro da Beijing ke shirin kakabawa ba zai shafi 'yancin birnin mara cikakken iko ba. Dokar da aka shawarta kafawa a makon da ya gabata yayin babban taron kasar China za ta haramta ta kuma hukunta batun batun ɓallewa, tarzoma da kuma ta'addanci da ka iya yin barazana ga harkar tsaron ƙasa. To a gaida Aisha Tusile da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Hukumomi a kasar Ghana sun tarbi wasu 'yan kasar 241 da gwamnatin kasar Kuwait ta sauke su a wannan lokaci da ake bukin sallan azumi. Gwamnatin Kuwait ita ce ta baiwa Ghana ta yin maido da 'yan kasar nata gida waɗanda ba su da izinin zama kasar da ma waɗanda suka makale a wannan lokaci da kasashen duniya ke yaƙi da annobar coronavirus. Ridwan Abbas ya aiko mana da rahoto akan isowar tawagar. A wurin tarbon waɗanda aka taso su daga Kuwaitin, an yi tanadi na jami'an kiwon lafiya waɗanda za su duba lafiyarsu. Haka akwai jami'an 'yan sanda da jami'an soji da kuma sashen tsaron ƙasa su ne suka sa ido akan tarbon waɗanda aka kawo ɗin ga irin tarbo da aka yi musu na akwaba. shugaban ƙasa na yi muku barka da zuwa. Duk ɗiyan Ghana dai biyar sun iso nan ƙasar inda jami'an gwamnati sun kai musu bayani akan irin ƙa'idodi da sharuɗa da ke akwai dangane da kiyaye yaɗuwar cutar. A cikin jawabinsa, muƙaddashin ministan tsaro Henry Akwa ya ce, Ko da yake A lokaci da wannan buƙatar ta iso, duk ƙasashe kowa ya kulle iyakokinsa, amma sai shugaban ƙasa ya ce don ku kaɗai dai za a buɗe bakin iyakar. Ministan zirga-zirgar jiragen sama Joseph Kofi Ada ya yi magana da 'yan jarida. Well, compatriots in Ghana. Da farko dai muna uh, farin cikin karɓan waɗanda aka ta ƙeyarsu uh, a nan Ghana. Ina jin yanayin su ya nuna suna farin cikin zuwa gida. Kuma a hali yanzu suna bin umarni yadda ya kamata. Duk labarar da muke ba su ban ga wani da ya nuna hali na rashin haɗin kai ba. Ina jin su ma suna da fatan alhairi ga ƙasar. Inda muka kai yanzu gwajin da aka yi musu ya nuna ba su ɗauke da cutar amma likitocinmu za su sake yi musu gwajin na biyu domin tabbatar da matsayinsu cewar lallai ba su da cutar sai a bari su tafi gida abin farin ciki ne ganin 'yan mu sun dawo gida kuma yana da kyau ganin yadda suke da natsuwa shawarwarin da muka basu sun karba ina fatan za su ci gaba da ba da haɗin kai babban daraktan ma'aikatar kiwon lafiya dr patrick kuma abuwaji kuma ya yi magana ga masu dawowa gidan yana mai bayyana musu dalilan da suka sa ake gwada su. My information, are 241 uh, from Kuwait labarin da nake da shi su 241 ne daga kuwaiti aikin mu a matsayin ma'aikatar kiwon lafiya shine mu tabbatar cewar mun canja lafiyarsu ya zama mai kyau kamar yadda ka'idodi suka nuna mu ya yaduwar cutar za mu killace su tsawon makonni biyu mu yi musu gwaji biyu yau din nan da gobe da safe waɗanda suka kamu za a kai su inda za a keɓe su ko wurin jinya mu sa ido akan saura tsawon makonni biyu a sakin gwajin kan a su abin da ya sa shine a hana su kamuwa ko yada cutar Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe Muhammad Hafiz Baballe ya gabatar da shirinsa na noma. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makonnin da suka gabata mun fara kawo muku tattauna da dr gidado na rakta a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu da alhaji ibrahim musa na majalisar samar da ingantattun iraruwa ta najeriya a cikin shirin namu na wannan makon filiyar madina dauda ta tambayi dr gidado akan ire-ire da ake amfani da su na shinkafa ko me yasa har yanzu muka gagara wadatar da kanmu duk da irin iraruwan da muke da su kuma ko me yasa shinkafar gida take da tsadar saya a kasuwa abin da ke faruwa rashin amfani da abin fasahar nan wanda ba mu sa ta kaman tana cikin damoyi ba kin gane wato ingantattun irin yes ingantattun irin nan suna da kyau amma mun ki amfani da su ba wai mun ki amfani da eh to ban ma amfani da su kin gane domin me wannan ire-iren din ba a gina su sosai ba akan maganan kwarin nan wanda sai ka yi ta feshi ka yi ta abubuwa magana kwari nan babban magana ce domin kamun ka gama ka girbe kuɗin da za ka kashe suna da yawa kin gane mm. dole kuma ka fitar da kuɗinka wanda ka kashe idan kai girbin in ka je sayarwa dole wannan kuɗaɗen da ka kashe ka sayi wannan ka sayi wancan ka yi wannan ka yi wancan dole ka fitar da su dole ka yi riba to kin ga shi yasa kuɗin abinci ya yi sama har yanzu bata sauka ba to yanzu muna da shinkafa da aka inganta irinta a kasuwa alhaji muna da ita ba mu da shi ba mu da shi a kasuwa babu kuma a kasan duniya guda ɗaya ne wanda ake yi wanda kuma sauran kaɗan a fito da ita babu tukuna eh, har yanzu har yanzu ana kan bincike bincike bincike bincike alhaji ibrahim barin da gare ka wannan taro da kuka yi na kwana biyu din nan a nan me kuka cimma a wajen taron nan kam ah, da farko an haɗa ainihin masana harkar noma hmm. musamman halittun tsirrai a ƙasar nan an zo kuma ah, sun ba mu shawarwari sun kuma fito mana da jadawalin yadda ƙasashen su suka ci gaba amma za mu haɗa za mu mun fitar da takardar bayan taro za mu haɗa jadawalinsu da kuma a tunaninmu a matsayinmu na ƙasa domin ƙasashe sun bambanta amma abin da muka cimma mun cimma tabbatar da inda muke da matsaloli da inda muke da kurakurenmu da kuma yadda za a yi mu gyara mun cimma wannan matsayar insha sannan kuma mun riga mun gano a inda muke samun matsaloli na abin da yake hana aikin gonan mu ci gaba babban matsalar da muke samu yaya duk wani abu na aikin gona zai kai ga talaka manomi a karkara ba tare da ya samu matsala ba wannan abun ba zai kai ga talaka ba manomi dole sai gwamnoni shugabannin kananan hukumomi sun shigo ina da jaddada wannan magana saboda manomi ne ni na sani eh. kuma shugabannin manoma na ƙasa suna da shugabanci har maza me yasa ba sa magana ya kamata manoma su bincike su sannan ita gwamnatin tarayya inda da gaske take akan wannan maganar aikin noma duk mutumin da aka ga da alama yana take-taken kashe aikin noma a ƙasar nan idan dai ita ta bashi aiki ta kore shi ta kawo mutumin da zai tabbatar mana da cewa mu ya inganta domin duk mutumin da zai kashe noma a najeriya misali ba masoyin najeriya ba amma duk mutumin da zai raya noma a samu abinci ƙasar nan ta ginu cikakken dan kasan nan ne cikakken mai son najeriya ne cikakken mai son najeriya ta ci gaba turawa ma da suka zo sun mana hanya sun mana hanyar jirgi ba don komai ba sun sa akwai dalar gida a kano akwai koko a lagos sannan akwai kwanan manja a kasashen kudu maso gabas eh. ga roba nan ga to saboda haka to duk waɗannan abubuwan suka gani suka ɓata lokacin suka zo afirka suka kwashi auduga da gyaɗa da kwarar manja da robar mu da kokonmu suka je suka gina kansu domin na ga lokacin da marigayi eh, sarkin katsina ya je shi ingila haka ya daga yana kallon danja mai ba da wuta mm. irin tana a lokacin ina ganin tun lokacin ina yaro ma wacce na fara gani a kano ta fi wacce kyau <laughs> saboda haka da arzikin mu suka zuwa a najeriya aka yi su eh suka abun nan so wannan shine <laughs> bari dawo wajen doctor dr rose akwai shinkafa a birnin kebito mm. akwai eh. a jihar neja akwai a ebonyi eh. to yanzu duk waɗannan hadeja ne kano hadeja ne da ina duk shinkafa ce gwaranyo mm. duk shinkafa ce ake nomewa sakwato da su ina mm. shinkafa ake nomewa har yanzu kuma mun gagara ciyar da kanmu kenan kuna nufin cewa in dai ba ingantattun irin nan aka yi ba ba za mu iya ciyar da kanmu ba kenan don masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin bakin nama alhaji ibrahim musa da dr gidado da kuma wakiliyar madina dauda da ta tattauna mana da su sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti muhammad hafiz babala nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi ne ci da mu arzikin mu madalla a gaida baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga baban dimama ne da magaram ya ce salam BOA Hausa. Gaskiya al'ummar duniya mu koma ga Allah amma halin da duniya take ciki baban zaba. Sabon Allah ne ya kawo cutar coronavirus. Ka duba yadda duniya take cikin matsi. Kowa yana cikin damuwa Allah ga mu gare ka ka yaye mana wannan cuta amin sai kuma sakon musa hadirin asuba da magaran ya ce salam voa hausa don allah ku bani dama domin na yi kira ga gwamnatin najeriya cewa ya kamata a cire dokar hana fita a duk fadin najeriya domin talakawa su samu walwala tsakanin su sai sakon haɗin gwiwa daga jamila da fati matan ado salati goma ga annabin rijau gaba ɗaya suka ce salam voa hausa yau mun shigo filin ne domin mu yi muku barka da sallah sannan kuma muna addu'ar Allah ya ƙara ɗaukaka tashar muryar Amurka. A ƙarshe muna roƙon Allah ya ƙara wa ma'aikatan ku lafiya da nisan kwana don darajar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. sai sakonmu na gaba ya ce don allah ku bani dama domin isar da sakon taya daukacin musulmin duniya murnar kan mai azumin watan ramadan da muka yi tare da fatan an sha ruwa lafiya allah ya karbi ibadunmu kuma maimaita mana wata shekarar lafiya amin daga ƙarshe ina addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar ta coronavirus a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya sako daga isa bakanikin waya sadan dan kishin arewa ofisa sai kuma sakonmu na gaba ya ce kashe 'yan kungiyar boko haram dubu 115 da babban hafsan sojin Najeriya Laftanar Janar Tukur ta ya bayyana wannan nasara ce babba da fatan Allah ya kara wa sojojin Najeriya nasarar murkushe kungiyar Boko Haram amin. Sako daga Lawal Sani na kawu daura. Sakonmu na gaba kuma ya ce muna kira ga 'yan uwa al'ummar musulmin duniya da muyi amfani da shagulgulan bukukuwan sallah karama ta wannan shekarar wajen mika kukanmu zuwa ga maɗaukaki sarki da ya kawo mana ƙarshen cutar covid-19 a cikin ƙasarmu da sauran ƙasashen da ke fama da cutar a faɗin duniya baki ɗaya. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi da Sani mai lange da Sani a shafura mai goro kasuwar birnin Kebbi. Sai kuma sakon Aliyu Usman taka lafiya ya ce furucin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na cewa kasar ba ta da kuɗin da za ta siyo maka daga ƙasashen waje ya zama babban kalubale ga manoman Najeriya. najeriya wajen ganin sun tashi tsaye don wadata kasar da abinci da fatar allah ya sa a dace sai sakon aminu payol baban yusuf maradi nijar ya ce salam gidan rediyo mai albarka don allah ku bani dama in mika sakona ga shugaban kasa ta muhammadu yusufu don Allah yaya maganan kuɗin makamai wanda aka ba wani minista ya sha kwana da su? A da mun ji shugaban ya ɗauko magana cewa kowa ya ci kudin kasa ya maido amma tun da aka corona coronavirus shiru kake ji kamar an shuka dusa kowa ya ci kudin makamai a kama shi a yi a amshe mishi duk abin da ya mallaka sannan a yanke mishi hukuncin zaman gidan yari tsawon shekara ashirin don ya zama aya ga na baya sai sakon ado salati goma ga na birjau ya ce kiran da shugaba muhammadu buhari yawan manoma na cewa ya kamata su kara zage dantse ga aikin noma don kaucewa karancin abinci ya yi daidai su amma ya kamata shugaba buhari ya ba manoma babban tallafi don kara musu kuzari domin fasai da ruwan ciki ake janyo na rijiya Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Abubakar Ibrahim Kawo Girgir. Ya ce salam VOA Hausa. Kamar yadda shugaba Buhari ya ce sai manoma sun dukufa wajen noma isasshen abinci. To ya zama dole a tallafawa manoma kuma tallafi na kyauta ba rance ba. Don bara an baiwa wasu manoma tallafi amma tallafin sai ya zama musu kai. domin a ƙarshe manoman sun tsinci kansu a kotu wanda a baya ma wani manomin kogun mai unguwa ba a taɓa kai shi ba amma sai ga shi a kotu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku a adireshi mu na imel hausa da service at majalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin naku insha Allah za mu karanto muku. Yanzu kuma ga Aisha Jusule ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. A yau Talata ake sa ran Amurka za ta fitar da sabuwar dokar hana 'yan kasar Brazil shigowa kwanaki biyu kafin ranar da fadar White House ta shirya sanarwa a ƙoƙarin dake yaduwar coronavirus. A ƙasar Mexico, jami'an jinya da dama sun yi zanga-zanga suna buƙatar hukumomin ƙasar su sama musu kayan kare kansu daga kamuwa da cutar corona yayin da suke kula da masu cutar hukumomi a ƙasar da na shirin aika sojoji da jami'an kiwon lafiya birnin tawo masina birni na biyu mafi girma a ƙasar don dakile yaduwar annobar covid-19 masu tsaro da takaitattun labaran duniya ne kuka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma an jima da dare misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wadanda kuka ji muryoyinsu musamman Aisha Tusile da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da ma injiniyanmu na wannan lokacin. Baba ya Yakub makeri ne ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Salamu alaikum.